كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ashirin da biyar ga watan ramadana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya zo sha shida ga watan hudu dubu biyu da ashirin da uku muna nan dai a cikin suratul baƙara a cikin waɗannan ayoyi na ɗari biyu da talatin da ɗaya ɗari biyu da talatin da biyu na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى a cikin wannan aya ta 231 da aya ta 232 kamar yadda bayani ya gabata kusan kwanan mu biyu akan wannan aya wanda ta kunshi bayani akan hukunce-hukuncen saki da hukunce-hukuncen kome da kuma hukunce-hukuncen ibda wanda mun yi dogon bayani da matsaloli masu tarin yawa ƙarƙashin wannan Allah ta'ala ya ce wai za nisa'a idan kuka saki mata ajala ajalahunna suka kusanci karewar ajalinsu na idda ya zama saura kiris ta kare idda ko kuma ta yi jini daya ta yi jini biyu na uku bai zo ba ga malaman da suke ga in jini uku ya zo na uku ya zo an kare idda ko ta yi na ɗaya ta yi na biyu na uku ya zo ga malaman da suke ga sai na uku ya kare an yi wanka sannan ne aka kare idda idan wannan lokaci ya yi in mutum a zuciyarsa akwai kyakkyawan manufa ta cewa auren nan zai iya gyaruwa kuma za a dawo a zauna a ci gaba da zaman lafiya tare da kiyaye wa juna haƙƙi Allah ta'ala ya ce to ka ku bari su ƙare idda ku mai da su ku ko hunna bi ma'rufin ku rike su ma'ana ku mai da su bi ma'rufin shar'an wa adatan wa aqalan ku da su tare da kula da sanannen abu a shari'a wanda shari'a ta dora muku ku kiyaye musu da kuma abin da yake a hankalce ana kula da shi da kuma abin da kyakkyawa al'ada take la'akari da shi aw sarrihuhunna bi ma'rufin ko kuma ku basu su kare wato idda su tare da kula da sanannen abu a shari'a kada ya zama ka mai da ita ba da niyyar zaman lafiya ba ba da niyyar kula da haƙƙinta ba maimakon ka mai da ita bayan ka sake ta ka ci gaba da cutar ta kana ɗaukar alhakinta ƙara ka bata ta ƙare ta kaba iddata ta je ta auri wani wala hunna diraran kada ku riƙe su wato tare da cutarwa diraran mafulin da ajali Gama an ce to wani irin riko ne sai ce diraran ya zama kun cutar da su gashi kuma la darara wala dirara fa ne kawo ce li ta'tadu a karshe kuma za ku ƙetare iyaka wajen shiga su kuma Allah ta'ala baya barin haƙƙin wani ya tafi a banza wa man yaf'al zalika wanda ya aikata haka ya mai da mace ba da niyyar ya rike ta kula da haƙƙinta ba qad zalama nafsuhu ya cuci kansa domin shiga haƙƙin wani cutar kai ne ita zulma wa inna zulma zulumatin yawm al-qiyamah ittaqi da'wat al-mazlum fa innahu laysa bainaha wa bain Allah hijab wa la tattakhidhu ayati Allah huzuwan kada ku riki ayoyin Allah da izgili da ba'a ayoyin nan shar'iyya ne ko ku ayoyin Allah ne kauniya واذكروا نعمة الله عليكم kuma ku tuna ni'imomi da Allah ta'ala ya a gare ku wa ma anzala alaikum min kitabi. da kuma abin da Allah ta'ala ya saukan muku na littafi wal hikimati da kuma hikima shine fassarar littafin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya izukum bihi Allah yana muku gargadi yana muku wa'azi da shi wattaqullah ku kiyaye Allah Wa'alamu ku kwana da sani anna Allah bi kulli shay'in alim Allah ta'ala masani ne da dukkan komai wa idza tallaqtumun nisaa idan kuka saki mata balagana hunna, wato suka kare nan kuma balagana anan karewa suka kare iddar mutum ya saki mace ta gama iddar ta tayi firi kuma a wannan iddar saki kai ne ko biyu wanda mutum yake da dama kome to nan ta Allah ce fala hunna. an ce wannan shitatsin yana komawa kan waliyai wani zai zo sun yi fada da matarsa ya mata saki ɗaya ba daidaita ba har ta kare idda sai ko mijin ya dawo ya ce da Allah ya zo yana son a sake sabon daurin aure mai da matarsa to wani waliyin sai ya fushi ya ce kai da ka saka min ya a wulakanta ta baka mai da ita ba har ta gama idda kuma kawai sai ka zo ka ka ce wani a mai da ita an kya mai da ita ya shake kira abulu mace ta daidaita da mijinta za su koma amma kuma waliyinta ko wakilinta ya tsayin daka cewa ba za ta wato ainihin koma ba to an fassara ta'aduluhunna cewa yana komawa kan waliyan matan ko ta'aduluhunna kada ka saki mace ta gama idda ta yi furi kuma ka dinga firgita wanda yazo zai aure ta ce mata ta ta gama idda na sake ta amma duk wanda naga ya zo zance gurin ta zan yi maganin sa to kaga nan ma azulu ne akwai wanda in ya saki mace ba ta auruwa saboda ana tsoron sa ana tsoron sa ka aure ta kuma a jawo wata rigima saboda haka kowane abdullin zai iya komawa kan waliyai zai kuma iya komawa kan mijin fala ta hunna kakku hana su wato an yanki hina hunna su koma wajen su idan mace an daidaita da mijinta ya mata saki ita gama idda shi yana da dama ya mai da ita kafin ta gama idda amma an ta gama idda kuma yin sai da izininta da izinin waliyanta sannan za a mai da ita da zarar ta kare idda to waɗannan sharuɗa da na gaya muku guda biyar wanda mai kome ba shi da ba shi da su to idan mutum ya bari ta ƙare idda to yanzu sai da yardarta sai da yardar waliyinta sai da sadaki sai da siga sai da shaidu ya san muhallin akadi da siga da wali da shaidu da kuma sadaki tunda auren ya riga sabo za a daura yanzu garau sabo ne til za a yi to a wajen yin sabo din nan tunda kamar kone ne a tunda tsohuwar matarsa ce suka daidaita zai mai da ita to sai Allah yake gargadan waliyai cewa kada ku hana su idan ta daidaita da mijinta ko shi ne ya yi mata ba daidai ba ya ba ta haƙuri ta haƙura an daidaita ko ta ce ta masa ba daidai ba ya wato ta ba shi haƙuri an daidaita ko rashin fahimtar juna ne an bayyana ya bayyana cewa an gano matsala za a iya gyara ta to Allah ta'ala ce kada ku kuma ku tsayin da cewa ba za a daidaita ba wala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna idza taradaw bainahum bil ma'ruf Allah ya ce idan sun daidaita a tsakaninsu bil ma'rufi Allah yana yawan ambatan bil ma'ruf a cikin magana aure saboda shi aure akwai abin da hankali ake duba akwai abin da shari'a ake duba akwai abin da al'ada mai kyau ake duba ake komawa gare ta domin tantance wata matsala in ta taso a cikin harka auratayya shi fa Allah sai ce dil ma'ruf Dil ma'ruf dil ma'ruf al ma'ruf shar'an al ma'ruf aqalan al ma'ruf adatan zalika wannan dokokin da Allah ya lissafo yu bihi ana yin wa'azi da shi ne man kana minkum wanda ya kasance daga cikinku yu'minu billahi ya yi imani da Allah wal yawmil akhiri da ranar ƙarshe zalikum wancananku abin da aka karanto muku in kun bi dokokin azkalakum shi yafi tsafta a gare ku wa atharu shi yafi tsarki a gare ku kuma Allah wallahu ya'lamu Allah shi ya san abin da zai amfane ku wa antum la ta'lamuna ku ku sani ba wani abin zai amfane ka baka sani ba wani abin zai cuce ka baka sani ba to in ka bi Allah da manzansa to ka huta yanzu kana da lamuni in ka bi Allah ba za ka taɓe ba in ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka taɓe ba in ka bi dokar Allah ka bi dokar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba za ka taɓe ba a duniya wal akhirati ba za ka yi asara ba a duniya da lahira to karkashin waɗannan ayoyi akwai mas'aloli sun kai kusan guda arba'in bayan wanda muka karanta na jiya kenan matsala ta farko ana kulli talaqin ajala dukkan saki akwai ranar da za a ce za a iya komawa in banda saki guda nawa guda uku ko saki na farko mutum ya saki wace bata tare ba saki na biyu ya zama saki ne na kul'i saki na uku ya zama cikon na na uku ne don an samu wannan da kuma sakin da aka yi guda tara a gaban alkali duka waɗannan sakin ba a yin kome saboda ainihin kome ana yi ne don a daidaita shi kuma wannan sakin babu daidaitawa a a ciki haka ba za a mai da shi ba shi yasa Allah ya sa ajali wato shi yasa sai a duba wannan ajalin kafin ya kare za a iya mai da mace sannan na biyu jawazul muraja'a ba'da tamamil idda qabl an taksila fatawa ta biyu da malamai suka bayar karkashin wannan aya cewa wanda suka ɗauki fatawar cewa su ita yi al'ada na ɗaya al'ada na biyu da na uku ya zo a mazaban mu ta malikiya ta ƙare idda ba kamar da ita ba yanzu ta iya yin aure a cikin wannan jinin na uku an dai so ta bari ya ɗauke ne kawai a wannan kuma wani ƙaulin kuma cewa sai na ukun ya ɗauke ma ta yi wanka wannan kaga ya dan buba wa miji lokaci kenan mai tsawo rata ta fi yawa a wannan fatawar ta biyu yasa angwaye za su kusanta musamman wanda suka yi saki domin ratar ta har zuwa karewar jinin al'ada na uku duk za ka iya mai da ita da ƙarewar ma har zuwa ta yi wanka duk dama ce ka mai da ita amma da zarar ta yi wanka ta yi sallah to shi shikenan ta riga ta fita daga wato damar ka mai da ita sai dai a yi sabon ɗaurin aure idan kun daidaita in saki ɗaya ne ko biyu dama na uku babu komai kamar yadda ya gabata sannan matsala ta uku al'insaku bi ma'arufin aw tasrihu bi ma'arufin wajibun a riga mace ko a mai da ita da kyautatawa ko a sallame ta ko a kyale ta ka gama idda da kyautatawa haka shi zaman aure ana yin sa ne tare da shari'a in za a rabu ma rabu a kan shari'a kada a yi haɗuwar mutunci a rabuwa ta rashin mutunci in za a rabu a rabu da mutunci in za a zauna a zauna da mutunci to haka nan mutum ya saki matarsa yana son ya yi kome koman ma yana da ka'ida ana yin kome ne in za a daidaita a gyara in kai kake yi za ka gyara in kai take yi za ta gyara in ku biyu ne kuke yi za ku gyara in ku fanci juna bane ku fahimci juna an dawo halin da ake ciki zai fi kyau fiye da wanda aka yi a baya to a irin wannan yanayi ne Allah ta'ala ya bada dama wato a koma sannan matsala ta hudu wujubul mu'ashara bil ma'rufi hatta ba'da talaki wato ana son a yi kyakkyawan mu'amala tare da kula da shari'a ko da bayan an rabu bayan an rabu bai kamata rashin mutunci ya biyo baya ba wata mata in kun rabu da ita kada yake kai maka sharri wani mijin sun rabu da matarsa sai je kai mata sharri yana bata mata suna saboda kowa yana son ya nuna wa duniya a wannan rabuwa da aka yi shine mai gaskiya shine yake kan daidai to sai kaga rashin tsoron Allah ya shigo wani malami suna faɗa da matarsa wani ya tambaye shi me yake faruwa yace sirrin gidan nawa zan gaya ma bayan sun rabu kuma yace malam to me ya faru yake kuma bayanin wata mata zan maka da mata ta ce sirri yanzu kuma matan wani ce ina ruwana da ita sai kaga ya ja bakin sa ya shiru ya rufa kansa asiri ya rufa mata asiri to kaiwa dalilin da yasa ka sake ta in ka gaya ma wani sai ki sake ta amma yi shiru in ba tambayar ka akai ba yi shiru kila shi ma je kwasa ta yawa kuma abin da kake ganin matsala a wajen wani ba matsala ba ne kuma ta yawa matsala kai kake bawa in wani ne ba za ta bashi ba to haka nan kuma ku rabu da miji kina ganin su da matsaloli sai wata ta zo ta shige ba haka wata ba irin sakaran nan sun gama jami'a ita sai ita sai ta aure ta samu miji ta samu miji ko mai rufin asiri ya gina mata gida ya zuba mata kayan halatu da komai na jin daɗi na rayuwa ita kuma ƙawarta tana nan tana ɗan zuwa suna hira da ita ita bata ma gama jami'an ba ita suna hira da eh, eh, ya zama tana ba ta shawara to ashe kawar tana mata haskada tana mata bukulu tana mata bakin ciki na auren da ta samu da rufin asiri ita ba ta samu ne ba to kuma ta sa akwai wawaye sai ta dinga daukan sirrin mijinta tana gaya wa kawar ita kuma kawar sai take ba ta gurguwa shawara wallahi in ni ne ba zan yarda da wannan wulakancin ba in ni ne ba zan yarda ba kuma ƙarya take ita ce din za ta yarda amma ta ziga ta ai fada a rabu dawo dukansu mara miji duk sanda suka yi wani abu sai ta gaya mata ita kuma tana ba ta gurguwa shawara karshe sai ta zuga ta aka yi rigima har da cin kwala da cewa kai ka isa ɗan halal ne ba ni takarda ta shi kuma ya nuna dan halal ne ya rubuta takarda ya bata bayan ta tafi gida sai kuma sai masa sai ashe haka wancan ce ma wallahi ba ta kyauta ba in minke wallahi ba zan ba haka ba ina son ka dan Allah abin ka ce ne an daidaita da kawata ya aure kawar malam ta shiga ta shiru abinta wannan kayan daɗi da kayan ni'ima da alatu da waccan take da su ta zo yanzu ita ta zaune a gurin sai kuma daga ba ta ji labari cewa wannan ƙawata ta bayan ta fita ita aka aure shine tun goma waya akara makalla ƙawata ce ta ci amana ta nace da sai miki me ta lissafa nace ka je koya miki hankali kin ba mahaukaciya ba kin samu miji bata samu miji ba ki ɗauki shawara ki je ki kai mara miji ke kina da miji ka sai da rashin hankali wani a social media yake kai shawara aurensa jama'a mun yi fada da matata yan social media yan wannan group yan admin ne shawarar ku ka kai wa sakar karu magana ko ka gama ce ita fa ta zaman aure ta fa zaman aure ba ta da miji amma sai ta kafa group wata na ba masu aure shawara don ke ki mana ai bai aure ta take ba masu aure shawara tana ciki tana dindana shi Ka san damunarsa ka san raninsa ka san bazararsa ka san sanyinsa ka san daɗinsa ka san gishirinsa ka san sukarinsa ka san makinsa, ka san malaciyarsa ka san zafinsa da sanyinsa dukkan matsalolin cikin aure da ƙurarsa duk ta sani to wannan ita ce za ta ba mutane shawara a aure amma kin kashe naki kuma kin buɗe guru jama'a ku zo ba ku shawara ku zama aure ke ki je ki yi mana ku ba ki da aure faƙin shay'i la yu'tihi abinda ba ka da shi za ka ba wani duk wacce ta buɗe group ce za ta bada shawara a aure ku ce ke kina da aure tambaya farko ke kina da shi take ba da shi to me yasa ba ki da shi zaki ba mu shawara gobe kin ke ma in kina ciki abin da muke dandanawa ke ba kina dandana kika ba mu shawara mun san da gaske ki amma kin kashe naki kin zo kina zaman kanki kito zaki ba mutane shawara akan me to saboda haka wannan shine abin da ake wata ma sai ka kame kwanta ba da shawarar ziga mata take yi zuga take yi wa min ha inayatullahi azza wa jalla bi ibadihi abu na biyar Allah yana kulawa da bayinsa bai basu su kai kai ba bai basu kara zuba ba bai ba awatsa ba fi an yi ta'amalu bainahum bil ma'rufi Allah ta'ala yana son mutane su dinga mu'amala tsakanin su tare da kula da shari'a ba cuta ba cutarwa mas'ala ta shida tahrimu mu mutallaqa bil idrari biha Allah ya hana ka rike mace ka dawo da ita ba don ka ci gaba da kyautata mata ba dan ka cuce ta la tumsiku hunna diraran likatabu mas'ala ta bakwai anna kullu man amala akhahu dirara fa huwa mu'tadid duk wanda yayi mu'amala da dan uwansa ta bangaren ya cuce shi ko ya dau alhakinsa wannan shi ake kira da cutarwa shine la darra wala dirara man darra ضار bi به ومن شاق شاق الله عليه wanda ya cutar Allah zai masa sakamako zai mai masa sakamakon cutarsa duk wanda ya shirya cuta to karshe shi yake fadawa shi wanda ya matsa shi ma sai kaga Allah ya matsa masa saboda haka wanda yace wala tumsikuhunna diraran kada ku zauna da su da cutarwa lita'adu domin a karshe la musairuri wal aqibati wal ma'ali a ƙarshe za ku zama masu ƙetare iyaka in kun zauna da su ba za ku ba su haƙƙin su ba matsala ta takwas annal mudarrata udwan cutarwa ƙetare iyaka ne yasa ta li lita'atadu wato dan ku ƙetare iyaka ashe mai cutarwa ya ƙetare iyaka sannan matsala ta tara tahrimu zulmul insani li Nafsi an hana mutum ya cuci kansa Ya ce wa man fa'al zalika laqad zalama nafsahu wanda ya aikata haka ya cuci kansa ashe in ka cutar da wani ka cutar da kanka matsala ta goma sha ɗaya anna ilan ma'asi zulmun li idan mutum yana aikata sabo to yana cutar da kansa ne domin sakamakon abin yana komawa ne wato kansa kuma shi za a kama ranar alkiyama matsala ta sha biyu anna man zalama Gaira, bi udwanihi alayhi faqad zalama nan fil wanda ya cutar da wani ta hanyar yi masa zalunci to hakika kansa ya cuta li'anna al-mazluma idza lam yatakhallas az-zalimu min mazlamatihi fi dunya fa sawfa yu'khadhu min hasanati al-mazlum fi al-akhirati wanda ya cuci wani a duniya bai kuma je sun warware ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya san akwai alhakin dan uwansa a kansa ya je su warware a nan duniya kafin ranar da ba dinare ba dirhami ta zo sai dai a dinka ɗiba daga kyawawan aikin mutum ana biyan wani a ta da runa manil muflis al muflis fina man la dirhama lahu wala mata qala inna al muflis fi ummati man yati yawm al qiyama bi wa siyami wa zakati wa yati wa qad shakama hadha wa akala da haza, wa daraba haza, wa qazafa haza, wa yuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in fani hasanatuhu من قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار annabi alaihi salatu wasallam yace kun san tafsirin mutsiyaci sabai suka ce wanda ba shi da komai yace a wannan ai talaka ne tafsirin mutsiyaci wanda yayi sallah yayi azumi yayi zakka yayi haji ya tara lada mai yawa sai a zo ranar alkiyama ya zagi wancan ya ci mutuncin wancan ya ma wancan sharri ya ma wancan kage ya doki wancan sai su maka layi a gaban Allah su ce Allah ba mu haƙƙin mu daga gare shi kai me ya maka ya mun kaza to kuma kashi ba kuɗi balle a dinga biya da check ko da cash babu abin da ake aiki da shi a layira, kyakkyawan aikin ka a dinga kwasa ana sallama wanda ka cuta sallah ta kare an biya bashi da ita azumi ya kare an biya bashi da shi hajjinka a biya bashi da shi duk wata a'a da kai wa Allah wacce ta zama jisim an sallama mutane da ita kuma ga layi bai kare ba ko ba ka da abin da zaka biya da ce to kai da ya cuce ka wani sabo kai kawo sabanka sai a dora masa sai kuma maimakon yanzu sai a dinga karɓar saban waɗanda ya cuta domin kowa so yake ya rage sako sai a tara masa sako karshe sai a wujijjiga shi a yi kuma da shi a wulla shi a wuta saboda aka shi yasa aka karka zalunci wani yasa sa ce faƙadun zalama sahu to kaga ashe kenan mutum ya cuci matarsa wanda ba shaida lokacin da ake zaman aure ba shaida ba abin da wa mace ba za a gane ba to shi yasa mutum kada ya kuskure cuci matarsa domin Allah zai saka mata ranar alkiyama an kai kuskure ki zalunci mijinki ko ki dinga cin amanarsa ko ba a sani ba ranar alkiyama Allah ta'ala zai kama ki da wannan laifin sannan a cikin wannan matsala ta sha uku ihra'ul mukhatab bin shinabi zulmi ghairi an ja kunne an wa mutum wato abin nan an masa cuna an cuna shi cewa kada ya kuskura ya zalunci wani li'anna zalima qad yazunnu annahu muntasirun 'ala al-mazlum domin kana kamar ka ci nasara akan wanda ka zalunta to amma kuma ka wulakanta kanka ne sannan matsala ta goma sha hudu wala tattakhizu ayatin lahi huzwa ayoyin Allah kenan sun kasu kashi biyu akwai ayoyi na shari'a shine wanda manzanni suka zo da shi na dokokin ayi ko a bari da kuma ayoyi na halitta sune halittun Allah kamar sammai da ƙasa da wata da halittu har mutum ma wa fi anfusikum afala tubsiruna wa fi kulli shay'in lahu aya tadullu ala annahu wahid sannan matsala ta goma sha biyar tahrimu ittikhaz ayatin lahi zuwa. an hana wasa da ayar Allah wasu malamai suna ga rubuta ayar Allah da ake yi a jikin abin hawa musamman gurin da najasa za ta iya taɓawa, yana daga cikin ittikhazu ayatul layi guduwa, ko kuma a dinga yin tsuntsaye a ja ayatar kursi a tsuntsu da ita ko a ja aya a design ita fa aya ba faɗin design aka saukar da ita ba an saukar da ita ne ka rubuta ta don ka karanta ta ka ja hankalinka kamar yanzu kai alƙali ne to ana so ka rubuta a bakin kotunka fi idilu huwa qarabu littaqwa ko ka rubuta me la jirman na kun shan'an qawmin ala alla ta'dilu ko ka rubuta man lam yahkum bima anzalallahu fa ula ika hum zalimuna hum al-kafiruna hum al-fasiquna kaga duk sanda zaka yi alƙalanci da ka daga kai wannan ayi za ta faɗakar da kai idan kai ne sai da kai ne mai sana'ar awo ne ka rubuta man gashana na. falaisa minna hmm. aw fil kalamin wal mizan bil qist ka rubuta wannan ayar duk sanda kai kwange da ka daga kai kaga aya sai ce maka kai aw fil khayla wal mizan bil qist cikan su teli wailul lil mutaffifina hmm. ka rubuta wailul lil mutaffifina a gaban shagonka in kana awo so da ta dinga tunatar da kai duk sana'ar da kake yi ka dauki wani hadisi sahihi wanda zai za ka rubuta a kusa da gurin wanda zai dinga jan hankalinka yana faɗakar da kai cewa kada kai zalunci ko kuma ka yi abin da ya kamata to wannan malamai suka ce irin wannan kamar wa'azi ka wa kanka aya an rubuta ta ne don wa'azi ba don kulliya ba ba don kuma burgewa ba to da kin Allah ya ce ah, wal in fa'atu fa yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un lalle da zaka tambaye su da sun ce mun kasance muna kukkutsawa ne muna wasa ka ce da Allah da ayoyinsa da manzansa kuke yin izgili kada ku ba da hanzari kun kafirta bayan imanin ku innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun lalle miyagun mutane sun kasance in suka ga mu'minai suna musu dariya wai zaman rubihim yataghamazuna to haka ayoyin suke da haka suka ayan Allah da izgili ko da ba'a ko da wasa ko da abin da ya kama da haka a goma sha shida anil mukhalafata nau'un min al-istihza ga aya Allah an karanta maka ta ce a yi haƙi ga aya Allah an karanta maka ta ce a bari ka yi bari to wannan alama ce kamai da ayar wasa kenan ka mai da ita kamar dokar mutane da kake da dama ka ji ko ka saba mata to mutum ya yi taka tsantsan sannan matsala ta goma sha bakwai wujubu zikir ni'imatin lahi subhanahu wata'ala mutum ya dinga tuna ni'imar da Allah ya masa kuma da kai daga babu ni'ima ce yayi ka mutum ni'ima ce yayi ka wato mai lafiya ni'ima ce yayi ka musulmi ni'ima ce yayi ka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wacce ta kowace al'umma daraja ni'ima ce na ruwan da kake sha ni'ima ce da kake shaka ni'ima ce ƙasar da kake takawa ni'ima ce numfashin da kake yi ni'ima ne yanzu numfashin nan da sai da shi ake yi da yanzu wani wallahi ya mutu tuni dan ba zai siyu ba ranan nan ga ta nan ba biya muke ba ba mai biyan bil din rana ƙasar da kake taka ba mai biyan bil kuma ka mutum ya girmama Allah ya girmama waɗannan halittun da suke nuna akwai Allah ka kalle su ka cika wanda yesu ka girmama wanda ya so ka ɗauke su da wasa ko da izgili sannan mas'ala ta goma sha takwas ina anna minnata Allah anna minnata Allah alaina bi inzalil kitab wal hikma azaw min kulli natin. wato ni'imar da Allah ya mana da yace laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سوك قرآني دا كما فسرت سنة من الله صلى الله عليه وسلم ببن نعمتي يسأتي فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ita ce da ƙarja a kuma wacce take bayyana daraja da ƙima da girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsala ta goma sha tara annal qur'ana kalamullah shi alqur'ani maganar Allah ne saukakke ne daga sama yace wa ma anzala alaikum anzala alaikum نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وأن كاغني وأن توشيني الله تعالى فأنا شو لساتي سوكتشيني دقا سما كما جبريل الله تعالى يسايا كاو منزل الله صلى الله عليه وسلم da aka ce mu girmama wato maganar Allah ko mu yi aiki da ita labaranta mu kaskata su hukunce hukuncenta mu yi aiki da su kuma a cikin haka akwai zaman lafiyar mu na ashirin anna shari'atu Allah azza wa jalla kulluha hikima wato shari'ar Allah gaba ɗayan ta hikima ce da yace wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikima wato shari'ar Allah duk su tana kunshe da hikima kuma da hukunci wanda yake kunshe wato da adalci shi za ka ga sauki a guraren da ka kasa da kuma sassauta maka inda za ka sha wahala na ashirin da ɗaya anna ma ja a fi kitabillah mau'izatun izu bi hal'ab wato abin da ya zo alƙur'ani shi ƙur'ani wa'azi ne na gaya muku malamai sun tattare alƙur'ani ga baki su suka ce abu biyu ne a ciki ahkam akhbar hukunce hukunce da labarai suka ce ala innamal qur'anu kitatu harufin. سأنبيكها في بيت شعر بلا كجل حلال حرام محكم متشابه بشير نذير قصة إذة مثل wato ƙur'ani abubuwa ne guda tara a cikinsa halalun haramun ko ana bayyana maka irin dokokin da muka bayyana akwai abin da yinsa wajibi ne akwai abin da kuma aikata shi haramun ne da kuma abin da yinsa mustahabi ne da kuma abin da yinsa makaruhi ne da kuma abin da ya halatta ta kowace fuska a yi ko a bari kuma halalun haramu. muhkamun mutashabi muhkam abin da yake karara ga hukuncin safili mutashabi abin da yake daukan ma'ana biyu sai an maka fassara an fitar maka da ma'anar da ta ake nufi daga cikin fassarorin guda biyu ko ma'anar guda biyu shine mutashabi bashirun nazirun wani gurin kaga an maka bishara da aljanna kana jin daɗi haka kana cewa Allah kai mu aljanna nazirin wata ra'ayi maka gargadi ka ji jahannama a buɗe ka ce Allah ka tsare mu daga wuta inna jahannama kanan mirsada satun wata aka ji an ba da labari kissa annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa kissa Talut ka ji an ba da labari ka ɗauki zina daga jinanin qustu alayka ahsanul qasasi faqasusul qasasa la'allam ya tafakkaru so da aka labarai ne masu ɗauke da hikima da kuma wa'azi a ciki kizatun kizatun bakal wakaran kuma ce ga an bada misali wa darib lahum ko masalul lazina kaza ko masalul lazina kafaru ko ina masalul hayatud duniya a bada kwatance da wani abu da kake gani da wani abu da baka gani don ka gane wanda kake ganin yana fassara maka wanda baka gani haka wannan yana cikin wato fa'ida ta wannan aya shi ne ɗaukar wa'azi da kuma gargadi sannan matsala ta ashirin da biyu subuti rahmatullahi azza wa jalla an tabbatar mana da rahamar Allah da yace wa ma anzala alaikum min alkitabi wal hikmati ya'izukum bihi to ina ka samu rahama anan sakko da littafin da zai mana bayanin abinda Allah yake so mu yi mu mu shiga aljanna abinda Allah baya so mu yi mu bari mu tafi aljanna ai wannan rahama ce babba wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ibnu ashur yace wannan aya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin in ka kirga ta zaka tana da hurufa guda 24 yace sannan ta yi bayani akan mursil da mursal da risala da mursal ilayhim ta yi magana akan Allah ta'ala mai rahama ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama manzon rahama da saƙon da ke kunshe da rahama zuwa ga al'umma domin a yi mata rahama Saka Allah mai rahama ya aiko annabin rahama da saƙon rahama don ya mana to Allah ya mana rahama shi yasa yake to wannan rahama shine a cikin wannan sannan na ashirin da uku wujubu taqwa wajibi ne mutum ya zama mai taqwa a fassara muku taqwa da abubuwa guda nawa guda biyar imtisalul awamir wa shinabun nawahi as-sabr ala al dan mutum an sa shi yayi yayi za a matukum bi min za atu min wa za na haifi nahaytukum an shay'in fajtanibu in nace ayi ku yi in nace a bari ku bari wa ma atakum ar-rasul fa khudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu in an ba ku ku gode in an hana ku ku yi hakuri in kun yi laifi ku yi nadama ku yi istighfari ku tuba ku yi aiki da zai goge muku mummuna sannan na 24 umumu ilmin lahi li kulli shay'in wato an nuna Allah ilimin sa ya haɗa komai a haɗa. بكل شيء علما واحصى كل شيء عددا الله يا سن عدد كومي يا سن يوم كومي كومي يانا كركشن علما الله كومي يانا كركشن علما وعنده هو فاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين da haka ilimin Allah ya haɗa abubuwa guda goma sha ɗaya ya alamu ma kana wa ma lam yakun ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san abin da ya kasance ya san bai kasancewa ya san wanda ma bai kasance ba da zai kasance ya zai kasance sannan ilimin ya haɗa zawahir da bawaɗin duk abin da ke fili da abin da ke ɓoye sannan ya haɗa mustahilat ja'izat mumkinat babu ma tana cikin sanin Allah ba ma akwai ba ita kanta babu tana cikin sanin Allah da akwai duk suna cikin sanin Allah sannan ilimin Allah bai da iyaka wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sannan ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba manjuwa ba ta riskarsa wa ma kana rabbuka nasiya wa ma utitu min al-ilmi illa qalila duk ilimin da aka baku Allah ya ce dan hikkun da aka baku wa fawqa kulli dhi ilmin alim sai aka yace umumin ilmin Allah ta'ala li kulli shay'in yace anna Allah bi kulli shay'in alim wannan na 25 tahzirul mar'i min al an ja kunnan mu kada a dinga ba mu doka muna sabawa yace wa alamu ku fa sani ku kwana da sani ka zo lahira ka ce baka sani ba sani tahzirul mar'i min al mukhalafa li'annahu idza alima anna Allah bi kulli shay'in alim hazara min mukhalafatihi idan mutum ya san Allah ya san komai wa man ya'malu mithqala zarratin khairan yarahu wa man ya'malu mithqala zarratin sharran yarahu to mutum zai yi taka tsantsan wajen yin komai domin ya san Allah ta'ala yana gani wannan matsala ta 26 arraju ala gulatin qadariyya wadanda suke cewa Allah ta'ala bai san ayyukan bayi ba to wannan aya ta musu raddi cewa komai ma yana cikin sanin Allah ko ba a yi shi ba Wannan aya ta biyu ta kuma tana kunshe da wato fa'idodi na farko shine annahu la yahillu aqdun nikahi qabla inqida'i iddati wato baya halatta a kulla aure bayan wato idda ta kare har sai tukunna an tabbatar da cewa za a koma a ci gaba da zama na mutunci kuma sai waliyai sun amince kuma a ayar farko ba a shigo da wali ba saboda wali bai da tasiri a lokacin komi amma yana da tasiri a wajen yin aure wala nikaha illa bi wali amma ba ce wala raja'ata illa bi wali ba raja'a ba wali ba sai da wali ba amma nikaha illa bi wali sannan mas'ala ta biyu tahrimu man il wali mawliyatahu an tankiha man radiyatu wato an hana shi wali ya hada wacce yake jibinta ta auri wanda take so kada ya hana ta auren wanda take so Nan ya ke samun matsala isa ce muku auren da ya fi daɗi ya fi kwanciyar rai ya fi kwanciyar hankali shine wanda mutum shida suke so su waye mutum shidan nan saurayi da budurwar duk suna so babarta da babarsa duk suna so babansa da babansa duk suna so don ku ba kwaso ma ba wata matsala wannan shidan shidan ɗaya ba ya so daga cikin shidan nan to anan ne ake samun matsala ko ɗazun nan muna shan ruwa wata ta bugo mu waya akara kalla na turo test na turo test na turo test ko baka gani ba ce to ai test din da yawa sai ga ga dubunnai wanne ne naki a ciki me kika turo wallahi malam babana ne zai aurar da ni ga wanda ba na so kun gane babanta ne zai bata wanda ba ta so nace babanki ba yake tace a wan babanta nace to ina baban naki tace shi yana nan kenan kamar irin al'adar mu ce ta cewa an za a yi aure wan uba ko kanin uba shi yake aurar da Ya yace to su waɗannan iyayen naki suna son ki ke yace eh suna so na nake kuma suka kawo miki wanda suke so yace to share da zan baki ki auri wanda iyayenki suke so ai ya kuke auri wanda ke kike so su ba sa so amma da zai fi kina so suna so shine daidai amma kina so ba sa so matsala ne suna so ba kya so matsala ne ba kya so ba sa so matsala ne kafin ƙara bayani sai ta kashe ba ta tsaya da ƙara samar da bayanin ba ta so take ce ta ai babanki bai kyauta ba ya kamata za kaza shi uba ai ba za a ce bai kyauta ba ko sai dai a daidaita wata ran kuma idan ka ba mace dama ta kawo wanda ita take so sai ta maka shirme ta kawo maka masu kannan kamar shekarar kuciya a ka bai gama nuna ba kai da sana'a kawai ya je ya je ya kwafo application sa na soyayya ya zo ya ta tura mata wayoyi ya ta tura mata sai ya rikita ma ita amma ko kwabo bai da shi ba sana'a ba karatu ba aiki ne sai ta ce ita kuma shi take so ya ba ta da wayo ba ta da hankali an ruɗe ta don ka bari ka ba da wanda nake son sai a je a samar da matsala akwai wani uba da aka taɓa samun wannan Isa ta dage ga wanda take so yace wannan ba da sana'a ba da cikakken hankali ba yace ita shi take so in ba ka ba sai dai ta mutu Isa ba sai kin mutu ba suka zo gaba na yace to malam ni wannan da take so ba na so amma ba na so in sa ta cikin matsala duk da shi take so ni ba na so amma na yi ta aure shi da sharadi guda duk abin da ya faru ba za ta zo gurina ba na san akwai abin da zai faru da ta kinya da take ta yadda Ta ka da yake ya yadda aka cire uba malam daga cikin auren ya ba da izini kanin sai ya ka daura malam tana da ciki wata hudu ya koro ta gida to ka abinci ba sana'a cikakkiya an wasiƙun da ake sun kare application din ya kare data ta kare sabis ya yanke ba network sai shi ka da aka shiga matsala ta zo wai da Allah ba uban hakuri ya koma shi a ai a gaban malam muka yi da shi ma na so abin da zai faru kenan irin waɗannan yan shan da ba su shirya ba yace abin da suke zuwa kenan su yau da yarinya da wasiƙu ko ba sana'a ba aikin yi bayar da iyayensu in ka ba su ba a ce baka aure da ga wanda take so ba in kuma ka ba su ba za a yi zaman lafiya ba saboda bai ba goguban a rayuwa shi yasa dole a samu yarda iyaye da yarda 'ya'yan 'ya'ya kan ku dinga yin aure ba so abin da zai jawo a wara wannan matsala kawai abu ɗaya ne kullum na ba samari wannan shawarar idan ka ga wacce kake so ka fara gabatar da ita ga iyayenka su ma su so ta to in aka zo aure ba ka da matsala tunda kana so iyayenka suna so idan kika ga wani ya ce yana son ki to ki fara haɗa shi da iyayenki su daidaita kafin ku daidaita amma yanzu matsalar sai kun gama eh, zancen ku shekara shida bakwai ya ce to an ce ka fito haka ashe da bai fito ba da a cikin daki to an ce ka fito yanzu wani da an ce ya fito din nan sai ya kashe wayarsa kuma bai shirya ba wasa ya zo da surutu da zaman hira an ce ya fito yanzu bai shirya ba amma duk wanda yake yana son ki ba shi lambar babban shi a da Allah dan ba ni waya ki kolin din sai ka ce sai ki ce sai dai ta babana ba ka lambar babana sai ma ta babanka to duk wanda yaji an shigo da baba kowa sai dai baka lambar wana ya san tana da wafa ba wasa ko baka lambar babana ya san tana da baba ba wasa ko lambar malamin mu ya san ba wasa sai ce ina zuwa in ya gudu ba zai da ba ya fi sai ya karɓi ɗan mata su ta chatin su ta maganganu su ta yaudarar juna sai an ce a fito ko bai shirya ba irin wannan shine abin gudu shi yasa nan wali shi ma sai ya nuna shi ma fa ya isa masala ta uku a cikin wannan aya annan nikaha budda fihi min waliyin ta fa a mace ba za ta aurar da kanta ba dole sai an samu wali wali shine uba ko ɗanta ɗanta zai iya zama walinta babanta zai iya zama walinta a mazhaban malikiya ma suna gabatar da ɗa wanda ya balaga shi ya fi cancanta ya aurar da babansa fiye da babanta domin shi ɗa shi ya fi kishin uwar sannan na biyu ba zai so ya bada ita ga inda za ta wulakanta ba shi ko uba ta zabe masa kaya a gida kowa ya sallama ya ce yana so sai ce to dama ɗauki ta ishe ni dama shi kwaɗa ba zai da uwarsa ta shiga inda za ta wulakanta ba na ce ba za ta aurar da kanta ba masu ta hudu karkashin wannan aya shine wato da Allah ya ci an yanki shi na azuwa da kunna a nan ana nufin su koma a sake yin wani auren bayan ta gama idda a ba ta dama su koma sannan matsala ta biyar an yi la'akari da yardar wato mace ko kuma yarda da yake iza tarabau bainahum bil ma'ruf cewa annabi alayhi salatu wasallam ya ce ba a aurar da budurwa har sai ta ba da izini ba a aurar da bazawara har sai wato an nemi shawararta kuma yake cewa wal bikiru a abuha ita wato budurwa babanta zai gabatar mata da wanda yake so ya aurar da shi sai ta amince in ta amince ba ka ba shi hakuri ka ce wani ya fito to haka nan kuma bazawara ita tunda ta taɓa yin aure to ita na ya yafi faɗi saboda wani auren za ta sake ko gidan mijin za ta koma dole a bata dama ta kunna ta bayani sosai a gane tunda ta taɓa yi ta sha wahala to kaga kenan ya nuna a za a yi mata auren dole ba mafi cancanta ita ce wato budurwa da ma ita kanta bazawarar sannan matsala ta shiga cewa mace in ta yadda annal mar'atu zaradiyatu zawja ala wajhin ghayr ma'ruf ala ala wajhin munkar la yakulu shar'u fa innahu la la tumakkanu min zalik idan mace ta yarda da wani abin da shari'a ba ta da shi ba ta kawo wanda bai cancanta ba to uba kana iya taka mata birki ka ce gaskiya ni ba na son wannan ki je ki kawo wani wannan da kika kawo ai ba miki tarbiya ki je ki ɗauko min na mashayi ko mara mutunci wanda zai zo ya wulakanta ki bayan ba ana nan ba na fi son ki kawo min mai mutunci wanda ko mutuwa ne ba zai tozarta ki da 'ya'yanki ba ko tsufa ki kai ba zai kore ki ba ba zai kore ƴaƴanki ba ba zai wulakanta ki ba zai kici da ke ba ba zai kisha da ke ba ba zai dinga zuwa yana je ɗauko wani ciwo zai isa miki ba sana cin wannan aya matsala ta bakwai an tabbatar da akwai ranar alkiyama kuma tana nan tafi kowa ya shirya kowa ya shirya akwai kiyama babba shine ranar da kowa zai mutu akwai kiyama karama ranar mutuwa ka kai ta ce alkiyama ta farko sannan kuma ta biyu shine a tashi a wannan rana akwai tashi akwai hisabi akwai siradi akwai gudano akwai kusantowa rana akwai yin guli akwai kuma sikeli da siradi da mizani da hisabi duk za a yi a ranar sannan na tara mutum ya zama ya astu da hukunce-hukuncen Allah bin hukuncin Allah da bin dokar Allah shi ne yake tsarkake mutane mai da su kan daidai ba wai wayo da dabara ba a koma ga Allah sai a samu zaman lafiya bin Allah maganin wayyo Allah kun ga wani abu da ya faru kwanan nan ake ta nuna a duniya har aka ce mutum sama da biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku sun kalla wata mage da ta yi tsarar ta hau kan kafaɗar wani limami yana ba da sallah a ƙasar Algeria a wannan shekarar ƙasashen turai sun kashe biliyoyin kuɗi na dola da na sterling pound domin a shirya fina-finai da za su ɓata sunan musulunci a nuna mutum ya shigo masallaci ya yi kabbara ya yanka mutane kuma ga gemu ya kabbara yanka mutum don a ɓata sunan musulunci kun sa ko ta katuwar guguwa tana nan ta taso ta wasu ilmaniyun wanda ma su yadda akwai Allah ba suna nan suna bin manyan makarantu da jami'o'i da manyan kwalejis suna cuta ma yara cewa Allah ma ba shi ka kana nan kana rigima a cikin gida wasu gaba ɗaya ma gaba ɗaya addinin suke so su rushe baki ɗaya Allah cikin ikonsa da mage in rusa wannan shirin da baki ɗaya da mage a cikin minti ɗaya mage ta rusa duk shirin nan duk fim da nan da aka nan aka kashe mage ta rushe shi a minti ɗaya suna addinin musulunci ba tausayi ba rahama ba jin kai ba zaman lafiya dukan mata ake kaza ake yi kaza ake yi kaza ake yi duk sun ɓata mu a duniya saboda suna malika kafin yaɗa labarai sai neman yana sallah duniya tana kallo sai mage ta zo karraf karraf ta haukan hannun liman liman ya shafa ko wuda idan sa ne wasu ma su dauka makaho ne idan idan sa kawai ta dabburi yake a cikin ayoyi ya shafa ya ji mage ce ya shafa ya ji mage ce ne wakon ya hankaɗe ta ko ya ture ta ko ya buge ta ko ya balda ita sai ya rungume ta ya ɗaga ta ta haukan kafaɗarsa malam sai mage ta wa liman kis anan sai masa kis anan sannan ta sauka wannan abun baki ɗaya sai ya share duk abin da aka shirya wa musulunci yanzu ɗaruruwan mutane da muryoyi suna ta shiga addinin musulunci ga ce a ce ake wa addinin nan da alimami da gemu irin wanda kuke so yan ta'adda yana ba da sallah wasu kuma suka dinga bin ayoyin da limamin yake karanta wasu ba su taɓa jin qur'ani ba a rayuwarsu amma saboda wannan CNN sun sa BBC sun sa duk kafafen yaɗa labarin nan manya na duniya sun saka wannan abin an minti kai nan da mage ta hau kan faɗan liman yana wasu kuma suka dinga mun fassara ayar ko wai me liman yake faɗa a wannan sauti nasa mai daɗi har ya ja hankalin mage ta zo ta hau kan liman ta je kan kafaɗan liman ta saurari karatun liman ta wa liman kis ta sauka mage malam sai hankalin duniya ga baki ɗaya koma kan baki over 1 billion point three suka kalli wannan wannan kilif ɗin na minti ɗaya da wani abin da ya faru ya canza tunanin duniya malam shi yasa in Allah yana son sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq hmm. Allah ce sai na nuna musu aya walillahi junudu samawati wal ardh masu yaƙi da Allah masu yaƙi da annabi masu yaƙi da musulunci masu yin katun su zagi annabi sallallahu alaihi wasallam su zagi musulunci Allah duk ya rushe wannan a cikin minti ɗaya addini da kuke cewa bai da tausayi ga alamar tausayi ga alamar rahama wanda kuke cewa masu addini ba su da mutunci ba su da tausayi ga mage ta nuna muku ƙarya ne Qur'anin da kuke cewa ka a saurare shi mage ta nuna muku ita ma ta ji ta gamsu to wannan kadai shi yasa ka kyala Allah duk abin da aka shirya musulunci na makirci Allah sai ya rushe shi a sakan daya sannan wannan kuma yana nuna mana su dabiqa al-ahkam atharu lil insani aiwatar da hukunce hukuncen Allah da bin dokokinsa su suke tsarkake dan adam wannan tsahara ta zuciya da kuma mai kama da wannan sannan kuma ana mana ishara zuwa ga cewa dan adam fa tauyayye ne mun sama tauyayye ne Allah ya ce wallahu ya'lamu la an kake ta kama da wani karatun ka komai karatun ka aka kama da wani fanni sai ka koma jahili amma ka san komai ba ko ba za ka iya komai ba ko ba za ka gama komai ba sai dai dan abin da Allah ya san maka shi kai za ka yi amfani da shi saboda haka mu mai da al'amari zuwa ga Allah mu rungumi dokokin Allah mu bi umarnin Allah mu nisanci hanin Allah mu gode wa ni'imar Allah mu ji tsoron azabar Allah kai mu so Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu girmama Allah wa ta Kabira, mu yi kwaɗayin rahamar Allah mu ji tsoron azabar Allah mu bauta wa Allah da ikhlasi a kan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shine abin da zai jawo mana zaman lafiya da ci gaba a duniyar mu da kuma lahirar mu to wannan shine karshen wato wannan ayoyi guda biyu a takaice kuma a nan ne muka kare tafsirinmu na wannan shekara abin abinda muka faɗa daidai tun daga farkon ayoyin da muka fara fassarawa zuwa yanzu Allah ta'ala ya karɓa mana inda muka yi kuskure tun daga farko zuwa nan Allah iya je mana muna roƙon Allah da rahamarsa da jin kansa da alkhairinsa Allah haɗa ma cikin rahamarsa da jin kansa Allah kuma ya karbi ayyukanmu ya karbi ibadanmu ya yafa zulubanmu, ya kankare mu ya kuma amfanar da mu da alkur'ani da muka karanta in sa mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani Allah ya fi mana kurakuranmu waɗannan duka ne masu albarka abinda Allah ya kunsa a cikin rahama da jin kai Allah ya samu na da rabo Allah ya ba mu gam da kakkar da dacewa da jarin lailatul qadari laifukan da muka wa Allah duka Allah ya yafe mana kurakuran da muka yi duka Allah ya yafe mana Allah ko muna roƙonsa ba dan mu ba dan kanmu ba dan rahamarsa da jin kansa Allah ya yafe mana ya karɓi mu ya kuma yi mana albarka ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya ba mu kyakkyawar rayuwa ya ba mu kyakkyawan ƙarshe ya sa mu cika na imani eh ai gobe za a yi bayani da rufewa yau ji aka rufe tafsir ai da haka ake ko in an rufe gobe kuma za a yi bayani na a sakonni da za a bayar daga nan kuma an gama komai sai kuma Allah ya raya mu da rai da lafiya wata shekara kuma kuma mun tafi sai wasu su dora tace na sami sabani da mijina wani ai ba gama rubutun bane akai wace rubutun so bi kai kenan to na gani na samu sabani da mijina na koma gida da ya zo duba yarsa da take tsakaninmu bayan ya tafi ya yi hatsari rai ya yi halinsa sai aka samu takardar shika a aljihunsa ba shi bai bani ba kuma bai faɗa mini ba to malam yaya matsayina yake akwai gado tsakaninmu ko babu na farko kin ga ya fasa tun da bai baki ba mujarrabin rubuta takarda ko rubuta wasiƙa ba shine take ba ba da ita shine zartarwa yanzu wannan rubutacciyar takarda da ba a miƙa miki ita ba babu wato ba za a zartar da wannan takarda wani kawai akwai wanda ya akwai baki ai ba mijinki bane ko ba aikin sa ba so da ka rubuta takarda wata ma ta yi wannan tambayar kace tana shara sai kawai ta ga wasiƙa saki a cikin ajiyo mijinta to yaya ta dauka ta tafi nace wace ki dauka kin ga ba ajiye sai ki dauka na farko ma manda laliba laliba ki wace ki buda ki ga a rubutawa zai sake ki sai ya fasa da ya fasa bai baki ba wannan samun takarda a rubuce ba tare da miji ya baki ba ai ba a ba shi rubutu sai an zartar da shi tukunna yake yi wa. ya ya baki ko ya baya a kai miki ko ya aikawa waliyanki to shine za a ce ya rubuta ya zartar to da ka kauli raji malaman da suke cewa da ta ga ta ta saku wannan maganar ba mai karfi ba ce rarrauna ce wanda suka ce sai an zartar bayan rubutu to shi ne magana mai karfi don haka yanzu idan sakin da ya miki ɗaya ne ko na biyu ne biki gama idda ba sai ki juya ki koma ta kaba sai kuma a baki gadanci wannan shine amma sai an je gaban alkali saboda a tabbatar da abin da kika faɗan a cikin tambaya haka yake dan wata tambayar sai a yiwo maka ita a dunkule a dunkulkule in ka bada amsa kuma sai zama amsa ba ta dace da wanda ya tambaya ba amma an zo gaban alƙali ko gaban kwamitin sulhu za su kirawo za su ma kalli takardar tukunna ga date ɗinta da lokacinta da kuma inda aka same ta da kuma dalilin rabuwar taku da yadda aka ce ya zo kin ga da zai sakin ai lokacin da ya zo wata watakila tausayi ya ji ya zo da takarda a rubuce sai zo ya tarar da ke ga ɗan ga yarki ya duba yar kin da ya ga dama sai ya baki to wani kila tausayin yar ya sa ya koma da takarda bai baki ba da kin ga tunda bai bayar ba kin ga ai bai zartar ba haki kuma dole sai ya zama an zartar da shi akwai taimako na kuɗi dubu ɗari daga wani bawan Allah ya ce a bawa abin nan marayu Allah biya masa bukatunsa na alheri akwai dubu biyar daga musa isa ya ce allah kai ga ladan ga mahaifinsa malam musa akwai dubu biyar daga muktar abdullahi shi ma dai allah biya ma bukatarsa akwai dubu hamsin daga rufa'i abdu shi ma dai allah biya masa bukatarsa akwai dubu biyar daga wani bawan allah shi ma dai ce allah biya ma bukatarsa akwai dubu goma sha biyu daga sunusi muhammad shi ma dai yana roƙon a masa addu'a bukatunsa na alheri allah biya masa akwai dubu goma daga ahmadu shehu shi ba addu'a yake nema akwai dubu ashirin dai daga muhammad zakariyawo akwai dubu biyar daga muhammad abdullahi akwai miliyan biyar daga ibrahim na'ibi shi ma dai yana roƙon a masa addu'a jiya na muka bayanin nan ya saka miliyan biyar na ibbi ok alhaji ibrahim na ibbi aka yi saka ya saka miliyan biyar jiya da aka sanar Allah ya saka ma da alheri alhaji ibrahim da duk wanda ya ba da dubu biyar dubu biyu dubu ɗaya ɗari biyar dukkan Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa ku gani a mizanin ku na hasana dubu ashirin daga alhaji ibrahim abdullahi dubu ɗari daga wani bawan Allah dubu goma daga halima abubakar dubu goma daga garba sa'idu akwai dubu hamsin daga alhaji babangida gida national zakka a bawa marayu akwai dubu ashirin da uku da ɗari shida da talatin da biyar daga ɗaiɗaiku Allah biya musu bukatunsu duka waɗannan wanda suka bayar da gudunmawa tun daga farkon wannan ramadana da tsakiya da waɗanda suke yo alad ko babu a ramadana ba tun da kawun yana hannunsu wani yanzu da ya ji an sanar ba shi da kuɗi amma nan gaba za kwangilar da ya za ta fito ko kuma albashinsa zai fito ko kuma ya yi wani aiki za a biya shi ko kuma nan gaba zai kuɗi to kaga wannan da ya samu akawun na hannunka sai ka ci gaba da turawa cikin wannan wato akawun na na na yara Allah ya saka maka da alheri Allah ya saka muku da alheri akwai ma wanda ya babu miliyan tara ne ko wancan shekarar da aka yi maganan daukar nauyin karatun yara na shekara gaba daya su saba'in da wani abu aka yi masa lissafi ya kira na a waya yace a bashi akawun din marayun aka bashi ya tura musu ko ya tura muku miliyan dama miliyan tara ne kudin gaba ɗaya ce to ga sunan gaba ɗaya ba sai an waccan shekara waɗannan mutanen da makamantansu Allah ya san su wasu ba sa son a faɗa sai sai da Allah kawai a shiru ta mu za mu shiru ba tunda amana ce kuma ga waɗanda aka ɗora nauyin amanan an danka musu dole su gaya wa duniya cewa ga abin da aka yi su haka ba za mu kama sunan ku ba amma za mu yi muku addu'a ta gari Allah saka muku da alheri sannan a ah, Ibrahim Jatau wanda yake ganin mu daga Australia bayan na yi bayani a kansa jiya wata abun abin da abun farin ciki a ajin waɗannan matasa namu mutum uku kenan na gani waɗanda suka samu fita waje su fita da gida ba akwai shi wannan dr ibrahim jatau yanzu ya zo su ya kafa gidan marayu kuma abin farin ciki mahaifiyarsa ce take kula da gidan marayu ya ɗauki marayu shi yake ɗaukan uniform ɗinsu ya buɗe musu makaranta da uniform da abinci da littattafai da birka da duk abin da za su amfani shi yake kawowa sannan kuma duk shekara yana zuwa a zo a duba mutanen garin ba ɗaya da ba su da lafiya ya zo da magunguna da likitoci a zo a yi musu aiki da wannan kaga duk wanda suka fita wajen nan kuma muna jan hankalin ku dinga yin irin abin da Ibrahim Jato Dr. Ibrahim Jato yake yi in ka fita waje kana samun kuɗi har manta da iyayenka da abokanka da kuka yi karatu da unguwarku yanzu akwai wani mutum da ɗan bal ne shi kuma ɗan senegal an ce wai sama da fashe take ya isar da sabuwar waya amma yana ɗaukan dala sama da dubu ɗari kusan nawa aka ce a sati saboda aka ce to kai kana samun biliyoyin kuɗi saboda bal me kake da su yace kauyen mu na koma inda nake yawo din nan ba takalmi shine naje na gyara garin na musu makaranta na musu asibiti na musu rijiyoyi na sa 'yan garin a makaranta ke ɗaukar nauyi kaga abin da ya samu na duniya bai manta da bai manta da 'yan uwansa da danginsa ba sai akwai wani shi kuma da yake turkiya shi ma ni na je na bude islamic center da kuma wajen koyar da sana'o'i a garinsu a garin ɗan shi ma zama dokta yana koyarwa a wata jami'a a turkiya ya zo ya kafa islamic center ya yi wajen koyar da sana'o'i kuma abin mamaki za a koya mata sana'a kuma zai ba su jari kuma yayin shagunan da za su sana'a ci ni na je na bude gurin to da aka yan uwanmu da kuke waje kun zo professors doctors kun tara miliyoyin kuɗi ana biyan ku in dola ka ku manta da gida ka ku manta da mahaifarku ka ku manta da yan uwanku ka ku manta da garinku abin nan da Allah yake ba ku ku dawo da shi gida ku zo ku taimaka yan uwanku haka na ga an yi hira da wani shi kuma amerika yake zo shi wannan ba musulmi ba ne amma shi ma ya abin kirki shi ma ya zama babban likita a wani asibiti a wata jiha cikin jihohin na hamsin na amurka aka ji aka hira da shi shi ma ya zo ƙauyensu ya buɗe makaranta yana ɗaukar yan garin har yana kai su turai suna karatu shi ma abin da aka yi masa shi ma yake wa wani irin wannan shi ne zuciyar da muke so mutane su khairun nas manyan fa'un nas khairun nas anfa'uhum lin nas in Allah ya maka baiwa ya baka dama kai ma kai kokari dan ka samu irin wannan dama. sai Allah ya wa ka albarka ya wa ka albarka kuma ka zama cewa kayi abin da ko ka mutu kayi abin da yake sadaka jariya zaka irin waɗannan matasa namu da Allah yake hore musu fita waje yi amfani da damammakin ku ku kawo ci gaba cikin ƙasar ku yawa to akwai ɗalibi ma ya kira daga Jamus ya ci a saurari alal kaga alaɗin shi ma a jamus akwai wata ma baiwa Allah ita ma yan kamaru da take zaune a jamus ina jin ban manta ba wancan shekara na ba dokta lambata ita ma ta ta turo sakonni tana zaune a jamus akwai wanda suke zaune a a amurka wasu a jamus a australia karatun nan da muke duk da su ake suna ji suna nan sun tafi ilimi sun je a cikin turawa masu ɗauke sun ba aiki to kaga irin waɗannan duk ci gaba ne da muke bukata ban ma ɗalibi ya zo a shekaran jiya nan ya zo ya zauna a malam ai ni ma yana zaune cikin ku nan ban kai da ya daga hannu ya ce min malam ni ma bayan azumin nan zan tafi na je na PhD a a Malaysia kuma yanzu na samu aiki ni ba dan sauran gaba ne masu Allahu akbar din zan tafi PhD a Malaysia akwai da ya waya daga ya ce shi ma dan tsawon gaba din ne masu alaƙo ko yace shi ma yanzu ya gama digirin sa na daya yace to ka iya yaren Chad da ake da hanci yace na iya akara makalla to kuka alhamdulillah abin da ake ga matasa yana shiga shawarar da ake ba su na ai karatun addini ayi na zamani yana shiga ayi nemi ilimi duk inda yake yana shiga amma a tafi da musulunci ka tafi da addinin ka ko ina ka shiga kuma kai tasiri a inda kake ta halayen da zaka nuna da kyawawan ɗabi'unka na musulunci wannan shine abin da muke bukata ka amfana ka amfana zaka muna taya kowa da fatan alheri da addu'a a ko su ɗaiɗai kuma da suka tara dubu ashirin da uku da ɗari shida da talatin da biyar su ma muna roƙon Allah biya musu buƙatu akwai marasa lafiya muna musu fatan alheri Allah ya ba su lafiya ya kuma sa akwai wanda suka shiga jaraba Allah ya fitar da su akwai waɗanda su suka kangare suke so a musu addu'a Allah ya shirya da su wata ta ce mijina yana shaye-shaye a taya na addu'a to Allah ya shirya da shi ya daina yin shaye-shaye da sauran bukatun al'umma na alheri duka muna addu'a Allah ya biya mana bukatun na alheri Allahumma aslih lana dinana allazi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli shar اللهم نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك